biyar ga watan sha'aban hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha hudu ga watan jiun shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin al'adkar au hilyatul abrar wa shi'arul akhyar wa talhisid da'awat wal azkarul mustahabba بالليل والنهار نا الإمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن الشرف النووي الدمشقي الله مدوكين سركي يميسا كياد الخير الخيري إن من تابا malamin da ya ta hakiki da takaddimi na wannan littafi yana kan bayyana mana irin tsare-tsaren da nawawi ya bi wajen gabatar da wannan littafi na al'azkar a tsaya a fahimci wannan 'yar mukaddima to akwai muhimmanci ba ɗan ƙarami ba da zai shiryar da mai karatu ko mai saurare wajen fahimtar wannan littafi domin wannan aiki da alimamin nawawi ya yi ba kasafai ake samun littattafai sun gabatar da himma irin wannan ga ɗaliban ilimi ba a wai duk abin da mutum yake nema ya sani ya samu ya fahimta <clears throat> ce an gabatar mashi a ƙashin gaskiya sai wane da wane ne a cikin sharhin da suka yi littattafai ake samun haka cikin aikinsu in ba manta ba mala yana kan bayyana mana cewa hatta wasu daga cikin sahabbai a cikin wannan littafi na al'azkar sai da nawawi ya gabatar da takaitattun tarihinsu mala ya ce a hadisi na 650 kala ya ce an abi horera hadisin abu horera ya ruwaito sai ya ce muhu abdurrahman bin sakhar sunan abu horera abdurrahman dan sakhar alal asah sai ce a bisa zance mafi inganci domin malamai sun yi maganganu gane da wai menene hakikanin sunan abu horera domin shi ya fi shahara ne da alkunyan shi shine abu horera ko kuma nickname nashi allah madaukin sarki ya sa dace haka hadisi na 916 ya ce an thabit bin dahak daga thabitu dan dahak radiyallahu anhu allah madaukin sarki ya kara mashi yadda ya ce wa kana min ashabi shajara yana daga cikin ashabu shajara a hadisi akwai kalmomi da ake amfani da su wanda ana son duk lokacin da ɗaliban hadisi ya gansu ko ya ji su to ya fahimci abin da ake nufi a duk lokacin da aka yi tilakin ashabu shajara ana nufin mutanen nan da suka halarci bai'atin ridwan da allah ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh ta hata shajara to waɗannan mutanen su allah madaukin sarki ya gama yarda da su sahabi anas ya ce mutum dubu da ɗari hudu ne gaba ɗayansu allah madaukin sarki ya auna su aljanna allah ka samu a danshinsu kamata rajjaman nawawi li adadin minal a'lam malai ce ba sahabbai kaɗai ba nawawi ya yi tarihin manya-manyan malamai ma kamar yadda ya zuwa hadisi na 658 faƙala ya ce ƙultu abu nadarin ya ce dangane da abu nazar ya ce bin nun wa dod al ma'ujama ya ce za a rubuta shi da nun guda da dadun ismuhu al munzir bunu malik bunu kata'a ya ce sunan shi munzir dan malik dan kita'a tabi'iyun thika ya ce tabi'i ne amintacci kin ga yanzu duk da ke ga wannan malamin a san da ke karanta wannan hadisin to kin gama sanin shi da kuma irin hukuncin da malamai suka gabatar a kan shi to al'imamin nawawi allah madaukin sarki ya kara mishi yarda ya yi wannan himma da wannan hidima ga ilimi allah madaukin sarki ya saka mi da dukkanin alkhairan duniya da lahira mala ya ce nasarar imamin nawawi rahimahullah kathiran min alfawa'id ba nan ba al'imamin nawawi ya kwararo fa'idoji masu yawan gaske al'ilmiya na ilimi fi kitabihil azkar a cikin wannan littafi na shi na al'azkar wahiya muta'addidatul manahi malam ya ce kai nahiyoyin wannan fa'idoji masu ɗimbin yawa na ilimi da nawawi ya tattaro ya tara a cikin wannan littafi na al'azkar to suna da yawa adadin dai ba zai ƙididdigo ba fa ba'daha fi ilmin rijal wasu daga cikin fa'idojin na ilimi nawa ya tara su a ma'aikatan ilmin rijal ne wa ba'daha fi ilmin hadith wasu kuma a ɓangaren ilimin hadithi wa hiya tadullu ala tamakkunin nawawi min al-ilmi malai ce wannan yana nuni zuwa ga ƙwarewa da gogewan al'imamin nawawi a fagogin ilimi baki ɗaya wa'ala si'ati ma'arifatihi kuma wannan yana nuni a kan yalwa da gogewa da irin baiwa na ilimi da allah madaukin sarki ya ma al'imamin nawawi ya tara fa'idoji masu yawa yanzu ɗalibin ilimi wanda yake sanya ilimi da gaske kuma ya fita cikin fagen yada wannan alkhairi na ilimi idan ya ji waɗannan bayanai a cikin littafin nan to ba zai haƙura ba sai ya karance littafin kaf kuma ya aiki da shi domin yana daga abin da ke kawo albarkan ilimi shine in an yi karatu sai a yi aiki da karatun amma muddin aka yi karatu aka jingine aiki to sai allah madaukin sarki ya cire hannun shi allah ya kiyaye mala ya ce fa fi hadisi 68 a hadisi na 68 kala al'imamun nau ya ce hadisun da'ifun wannan hadisi da'ifi ne ahadin riwati ya ce ɗaya daga cikin masu ruwayan shi mai suna wazi' bunu nafi al al’okaili wa huwa muttafaqun ala da'afihi wannan mutumi duk malamai sun haɗu akan raunin shi wa annahu munkarul hadith kuma duk in ya ruwaito hadithi darajan wannan hadithi shine sai a ce ma hadisin munkar wa munkarun fardu bihi rawin gada ta'diluhu la tahmilu tafarruda haka bai kuni ya ce wa qala rahimahullah fi awail kitabihi al-imam an-nawawi a farko farkon littafin nan nashi ya ce ma kana fi sahihai bukhari wa muslim duk hadithin da ya tabbata cikin sayul bukhari da muslim au fi a ma ko ɗaya daga cikin littattafan a tasiru ala idafatihi ilaihima ya ce zan taƙaita in danganta hadisin ko in ce ma bukhari ko in ce muslim mun gane wannan da kyau ko ya ce li husulul gharad saboda dai manufan a gane cewa wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito to ta tabbata ko da ban ambaci sunan duka ba ko da ɗaya daga cikinsu na ambata mala ya ce huwa sihatahu shine a fa'idantar da al'umma cewa fa wannan hadisi ya inganta mala ya ce fa inna jami'a ma fihi ma sahih saboda duk abin da ke cikin bukhari da muslim to hadisan ingantattu ne baki ɗaya wa min khilali ma taqaddama yulahhidu darisu malam ya ce cikin bayanan da muka gabatar a baya duk mutumin da ya tasa wannan littafi na al'adkar yana darasin shi zai gano anna lil imamin nawawi manhajan mutafarridan fi kitabihil azkar al'imamin nawawi ya bi wata hanya wanda ba kasafai malamai suke binta ba mai gamsarwa da ba da sha'awa a cikin wannan littafi na shi na al'azkar mimma wahiba kitabuhu as-sayrura wal wanda wannan tsarin da al'imamin nawawi ya bi wajen rubuta wannan littafi ya sanya ma littafin karbuwa da ƙayatar da al'umma da cusa ƙaunar littafin a cikin zukatan malamai da ɗaliban ilimi malai ce ladal ulama wa tullab musamman a gaban malamai da ɗalibai al-ma'arifatu ala haddin sawa ya ce in ka lura duk yadda ɗalibai ke gogoriyan wannan littafin haka malaman ma ke yi ina fatan mun fahimci wannan da kyau saboda wannan alheri na ilimi wanda al'imamun nawawi ya tattara ma al'umma allah ya mai sa sakayya da alheri. to bayan wannan dogon bayani da malam ya kawo dangane da manhajin nawawi fil azkar sai ce tarjamatul imamin nawawi ga 'yar takaitacciyar tarihi na al'imamun nawawi mu fahimci waye shi suwa iyayen shi ya ya taso ya shiga cikin wannan harka ta ilimi kuma shin al'imamun nawawi mutum ne mai mutunci in mai mutunci ne to ya mutuncin nashi yake ba don komi ba sai don dukkaninmu mai kokarin kwaikwayo daga gare shi domin albarkan da allah madaukin sarki ya zuba mai to mai fatan allah maɗaukin sarki mu ma ya zuba mana allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce ismuhu wa nasabuhu cikakken sunan nawawi da kuma nasaban shi nasaba shi ne a ce wance yarwani yarwani yarwani ne nasaba mala ya ce huwa huwal imam nawawi babban limami ne alhafiz babban mahaddaci muhyiddin mai ƙwazo da jajircewa da baza himma wajen raya addinin allah abu zakariya ana mai alkunya da baban zakariya yahya bin sharafi bin murri annawawi sunan shi yahaya dan sharaf dan murri sannan dan garin nawa mala ya ce nisbatun ila baldatu nawa ana malimamin imamun nawawi nisba zuwa ga wannan gari na nawa allati wule da fiha wanda aka haife shi a wannan garin wa an annawawi ana cewa annawawi canjin an nawawi mala ya ce bizal za a rubuta shi wa biza sarraha sahawi bi kaulihi da wannan ne sai al'imamin nawa a sahawi ya fito ƙarara ya ce wa bi ithbatil alif ba'adil wawil ula wa hasfiha ko dai a sa alif a gaban wawun na farko ko a cire ta ya ce ƙara'atuhu bi khatti sheikh ya ce na karanta haka da rubutun hannun al'imamin nawawi kin ke cewa annawawi ko kuma annawawi mauliduhu wa sifatuhu mala ya ce yaushe aka haifi nawawi sannan ya siffan nawawi take william nawawi sanata ihida wa thalasina wa sitta mi'a hijiriya an haifi nawawi hijira na da shekara 631 wa talakkal ulumi diniya fi baldatihi saghira ya fara koyon ilimi na addini a wannan ɗan ƙaramin ƙauye nasu wa allamahu waliduhu kuma wanda ya fara karantar da shi ilimi a wancan lokaci mahaifin shi ne mai suna waliyullah abu yahaya al-khizami summa shekhahu yasin bin yusuf az-zarkashi sai aka samu babban malami mai suna yasin dan yusuf azzarkashi kuma ya yi fice wajen karantar da al'imamin nawawi addinin allah urifan nawawi munzu nu'umati azfarihi bisa fa'il fitira al'imamin nawawi ya yi fice tun lokacin da ya fara tasawa da cewa mutumin kirki ne mai kyawawan ɗabi'u malam ya ce wa shifafiyati alhis sannan lafiyayye ne bai da wani abin da za a kalla na ɗabi'a na hankali na lafiya a soke shi da shi mutum ne da allah maɗaukin sarki ya mashi gamsasshiyar lafiya na gabbai lafiya na jiki sannan mutumin kirki ne mai kyawun hali malam ya ce wa samuwar roh sannan allah maɗaukin sarki ya ɗaukaka al'imamin nawawai mutum ne mai kwarjini wabil jiddi wal ijtihad sannan mutum ne mai kwazo mai yi da gaske mai himma mutum ne wanda bai da kasala wal da anil lahawi sannan duk wani abin da yake na wasa da wargi ne nawa yana nisantan waɗannan abubuwan duk inda aka zauna za a gulma ko za a karya ko za a wani abin da shari'a ta hana ba ki ganin nawa wai a wajen wajen shantakewa da shagala da yin abubuwan da ba daidai ba nawawi bai zama irin wannan wajen mana nawawi baya zama da battalun mutanen banza masu zaman kashe wando nawawi baya wannan zamanin yau inda nawawi a nan ya rayu nawawi ba za a same shi mai yawan karance-karancen novels ko kuma kallon fina-finai da abubuwan da suke kama da wannan ba nawawi baya waɗannan abubuwa duka wa atil waqt sannan nawai baya yin duk wani abin da zai zama bata lokaci ne mana yana amfani da lokacin shi domin ya ci moriyan rayuwar shi ta duniya a lokacin da kike amfani da lokacin ki a wajen waɗannan abubuwa ko zaki nadama ta kusa ko ta nesa ko a haɗa miki duka nadama ta kusa shine a nan gidan duniya ki wulakanta nadama ta nesa shine a lahira ki shiga uku allah ya kiyaye malai ce zakara abuhu anna ibnuhu ya haya wata rana mahaifin shi mai suna waliyullah ya ba da labari cewa ɗan shi ɗinnan ya haya kana na'iman na'iman ila jambihi yana kwance yana bacci a kusa da shi wa kada balaga min al'umuri saba'a sinin lokacin yaron ya kai shekara bakwai lailata sabi wal ishirina min shaharin ramadan a daren 27 na watan ramadan fanta baha na hawan nisfin lail kawai sai yaron ya farka a tsakiyan dare waƙala ya abati sai ta da baba ya ce baba baba baba ma haza dau allazi mala'ad wani irin haske ne cika mana gida fastai kabal ahalu jami'an ya tada mutanen gidan baki ɗaya yana cewa ga haske ya cika gida ga haske ya cika gida ƙala mahaifin ya ce falam nara na shay'an mu da muke gidan baki mu ba mu ga komi ba ƙala waliduhu sai mahaifin nashi ya ce fa'arabtu ha lailatul qadar ya ce kawai sai na gamsu cewa wannan dare dare ne na lailatul kadari Allah madaukin sarki ya nuna ma nawawi wani irin karama ne na alheri da Allah madaukin sarki yake nufin zai dora shi a kanta ma'ana ya ce wa hahuwa huwa yasin azzarkashi ya tafarrasu fihi ga babban malami al'imam yasin azzarkashi yana mai tsinkaye dangane da halin da al'imamun nawawi yake tsarin nan gaba zai kasance a ciki fayakulu limukur'ihil Kur'an. wannan babban malami ya je ya sami malamin da ke karantar da al'imamun nawawi al'kur'ani ne ya ce hazal fata yurji an ya kuna a'lamu ahali zamanihi ya ce kun ga wannan matashin to ana fatan zai zama daga waɗanda ya fi kowa ilimi daga cikin mutanen zamanin shi domin irin yadda ya ga ƙwazon shi da himman shi da jajircewan shi da yin shi da gaske wa azhaduhum sannan kuma zai kasance daga waɗanda suka fi kowa a zamanin shi taka tsantsan dangane da al'amuran yau da kullum na duniya wayan tafi'un nasu bihi sannan kuma za a amfanar da mutane wannan bawan Allah faƙalar muƙure sheikh yasin sai wannan alaramma da ke karantar da al'imamin nawawi sai ce ma malamin shi yasin munajjimun anta kai mai duba ne ƙalar sheikh sai shi wannan malami yasin sai ce la' wa inna ma an taƙanillahu bi zalika ya ce wallahi kawai allah ne yasa na faɗi wannan magana ni ma dai ba duba nake ba amma dai hasashe ne nake yi ina ganin wannan yaron ko to nan gaba akwai abin amfani da alkhairi mai tarin yawa game da shi kira zalika liwalidihi to sai aka je aka bayyana ma mahaifin nawawi irin abin da malamin shi ya ambata faharisa alaihi ila an khatamal qur'an sai wannan babban malami mahaifin shi na farko malamin shi na farko ko mahaifin shi ya sanya himma da ƙwazo ya tare nawawi ya matsa mai haske da ya haddace alkur'ani wa kadan na hazal lihi tilam a lokacin yana dab da balaga gano wannan da ke ku irin waɗannan yaran da ake sa ran za su zama manyan mutane ko wallahi duk wata harka ta duniya ba a bari su sa kansa a ciki duk wani abu na hayaniya na siyasan gari na siyasan malamai na siyasan dalibai na siyasan kowa duk wanda zai zama babba a lokacin da yake halatar hasil neman ilimi bai shiga cikin wannan harkar in ko suke shiga ko za su shandakar da shi alherin da ya kamata ya samu a gaba a yanzu sai ya gama zubar da mutuncin shi kaf lokacin da ya kamata ya karbo kuma sai karbon ya zama da matsala shi sa an ka kalla tun daga farko mala ya ce sanda nawa ya fara tasowa sai aka ce mutumin kirki mai mutunci ne mai kaza ne mai kaza ne sai da kowa ya karbe shi amma lokacin da ya fara yunkurwa in ya fara karo da makiya to zai haɗu da matsala don za su kada shi kafin ya kai ko ina wannan ke sa allah bai aiko annabawa sai sun kai shekara arba'in inda sun riga sun gama hada karfinsu duk mutuncinsu da ɗaukakansu gaba ɗaya ya gama faruwa a ko'ina to in suka yi hunkuro za a yi masu makirci amma a lokaci ɗaya kuma za su kwafi makircin allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to nawawi ya haddace alkur'ani a lokacin ya ta samma balaga nash'atuhul ilmiya mala ya ce irin yadda al'imamin nawawi ya taso a ilmace yanzu misali saurari abin da za mu karanta yanzu a cikin nash'atuhul ilmiya ‘ya'yanku kuna masu irin wannan shirin in ba kwa masu ko ku yi marmaza ku fara masu wannan shirin kamata ɗankin ya taso duk waɗannan abubuwan da ke faruwa a gari ki sami kyamansu ma ana maganin cpc pdp apc aa wane ne gaba ɗaya ba ruwan shi da waɗannan abubuwan matsalan shi kawai karatu waɗannan fina-finai na hausa na turawa na indiya na chinese ba ruwan shi da waɗannan jarida kaza kalankuwa kaza wajen hira kaza abokai iri kaza kwamiti iri kaza duk ki share mashi wannan ya je karatu karatu na hakika in akwai ikhlasi a zuciyanku da zuciyan shi har ya miƙe ya zama malami a irin wannan tarbiyyar da za ku yi mashi ko to waɗannan duk gaba ɗaya za su zama suna buƙatan shi to a lokacin sai ya shirye da su zuwa ga abin da allah yake so baki da amma in ya zama kun bar shi a cikin siyasan yau ko to za a waye gari yanzu shi ke buƙatan mutane mutane ba sa buƙatan shi to kuma haka zai ƙare rayuwar shi shi yasa ku daina sakin yaran ku sakaka daga lokacin da kuka sake su sakakako sai kun yi nadama allah maraukin sarki ya sa mu dace malai ce lamma balagan nawawi a tasiya ashara min umurihi yayin da nawawi ya kai shekara sha tara a rayuwan shi kadima bihi waliduhu ila dimashq sai mahaifin shi ya ɗauko shi ya zo da shi dimashq sham ƙasan siriya ta yanzu fasakana bil madarsati arrawahiyya sai ya zauna a wata makaranta da ake ce mata arrawahiyya wa akhadha yamtahu min yanabi'ul ilm sai ya aje wannan yaro a matsayin wanda ilimin da ake ambaliyan shi a makarantar nan to gaba ɗaya zuwa kwakwalwan yaron ne ma'ana duk malamin da ke wajen akwai darasi na musamman da shi yake koyar da wannan yaro nashi al'imamin nawawi ya gwamatsi manyan malamai masu fasaha masu hazaƙa waɗanda suka goge a rayuwa kuma suka goge a harkan ilimi mahaifin ya ɗauki wannan yaron ya aji sha irin gaban waɗannan gogaggu hamshakan malamai fitattu mala yake cewa wayasta zidu minal ma'arifa kuma yana ta ƙoƙarin ƙara ilimi da fahimtar addini na kulu min ma'ahidil ilmiya anizak kuma daga wannan makaranta in ya shiga gama sai ƙara gaba ya je wancan makarantar daga wajen wannan malami malamin ya bashi ijaza ya ƙara ya tafi can jama'a ka ke ilimi ba shi yasa ku ga suna da albarkan ilimi in ya je zauna daban malamai kaza in suka karantar da shi suka yarda cewa abin da suka koya mai ya iya su da kansu ne suke ba shi ijaza cewa yanzu mun yadda abin da muke karantarwa a nan mun gamsu ka iya saboda haka ka kara gaba jika waje ka zama kun fahimci wannan da kyau ku shine ka'idan ilimin mustalahul hadis sai ku ji an ce akwai ijaza kun gano wannan da kyau ku akwai wijada akwai waɗannan ababe da yawa wanda a yau ɗaliban ilimi rasa wannan da suka yi ko shi yasa harkan ilimin su bai da albarka kwata-kwata shi yasa suke samun matsaloli amma kiyaye wannan ka'idan shine mutum zai yi gaba tare da albarkan makaranta da albarkan da malamai suka samu shi allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine in nawa in ya gama wannan makarantar zuwa wancan zuwa wancan mahaifin shi ya sa ido don gane da rayuwan shi da kuma inda yake neman ilimi hafizat tambih al'imamun nawawi ya haddace littafin at-tambihu fi arba'ata ashara wa nisf fi arba'ata ashhurin a wata hudu da rabi ya haddace littafin at-tambih wa kitabun jalil littafi ne mai daraja min ta'alifil imam ash-shirazi ash-shafi'i daga cikin littattafan da al'imam imam ash-shirazi ya rubuta summa qara'a an-nawawi al-muhadhab sannan al'imamin nawawi ya je karance littafin al kuma ya tsaya ya fahimci littafin da kyau mun gano wannan da ya girma ya zama malami shine sai ma littafin sharhi al-majmu'u bi sharhi al wa hajja ma abihi al-imamin nawawi ya je aikin hajji tare da mahaifin shi wa qama bil munawwara muddatan ya zauna tsawon lokaci a birnin madina hadara fiha durusul ilm yadda a wannan zaman da ya a madina ya rika halattan majalisoshi na darussan ilimi da malamai ke karantarwa sun makafala raji'an ila dimashq sannan ya kamo hanya ya da dimashq waƙad lahat alaihi amaratun najaba wal faham a lokacin al'amura na karbuwa da kuma fahimtar ilimi to sun fara bayyana game da shi shine duk inda ya magana sai ga mutane na son magana duk inda ya karantar sai ɗalibai su rika gogoriyo suna son karatun wannan su ne alaman karbuwa saboda an tarbiyyanci imanin shi yana yi da ikhlasi sannan ya gugu da karatu tun daga farko mahaifin shi ya fara karantar da shi kuma ya jona shi da manyan malamai ya ɗibe shi ya kai shi inda manyan malamai suke a manyan makarantu ya karatu ya goge sannan ya dawo ya fara karantarwa a lokacin sai karbuwa ya fara hatta duraba bihil mathal har aka waye gari ana buga misali da shi fi ikbabihi ala talabil ilimi wajen dagewan shi da jajircewa wajen neman ilimi lailan wa naharan dare da rana duk inda ya ji wata 'yar kafa na neman ilimi kawai sai zabara mun gano wannan da kyau ko a yau idan ɗalibai a wannan zamani suke rayuwa yana ɗan kai wani waje kawai sai ce ya isa shi ya zama malami amma kalli irin wannan karatun da ake bayyanawa na nawawi dan an ce nawawi ya rubuta wannan littafin na azkar da sauran littattafan shi a 'yan ƙananan shekarun da ya rayu ba za ku yi mamaki ba sau da ya gugu da ilimin tukuna kafin ya fito fagen mahala ya ce hajjara hun noma illa inda galabatihi gaba ɗaya bacci sai ma idan nawa ya ƙaura sai fa inda baccin ya mamaye shi wadda bita auqatihi bila zumi dars gaba ɗaya nawa ya tsara lokutan shi ne wajen lazimtan darussa da yake koya na ilimi ina fata mun gano wannan da kyau awil kitaba ko kuma rubutu awil mutala'a ko bincike awil taraddudu ila shiyokh ko kuma kai da komowa zuwa ga manya-manyan malamai yana zuwa koyon ilimi wannan shine tsarin da nawawi ya tsara rayuwar shi gaba ɗaya ke gudanar da ita ina fatan mun gano wannan da kyau kana ya karo kulla yomin isna ashara darasan a kullun garin allah ya waye nawa yana ɗaukan karatu darasi goma sha biyu alama shayi haho a wajen manya-manyan malaman shi sharhan akwai inda yake zuwa ana mai sharhin hadisai da fikihu wa tashihan akwai inda ake mai ake inganta mai hadisai da sauran ilmomi wanda yake karantarwa ake mai bayanin ingancinsu qalan nawawi babban malami al'imamin nawawi ya ce wa kuntu alliku jami'a ma ya ta'allaku biha min sharhi mushkilin yace duk inda na zauna kuma wajen malamai na ina koyon karatu to da abun rubutu na duk wani abin da na ga yana da bukatan ƙarin bayani da ƙarin haske sai in marmaza in rubuta saboda cikon fa'ida wa huduhi ibara da kuma abin da nake son bayanin shi fito ƙarara to ina marmaza in yi sauri in rubuta saboda matsalan ya ƙara bayyana a fili wa dabtin sannan in na ji yaren larabcin ya yi tsauri to ina ƙoƙarin fassarawa domin in fahimci mene ake nufi wa barakallahu ta'ala fi wakati nawawi da kanshi ya ce sai allah maɗaukin sarki ya sa man albarka a cikin lokacin nan nawa ɗan lokaci kaɗan ya ɗauka yana wannan aikin amma kan aikai ko'ina allah maɗaukin sarki ya sa albarka a ciki kala subki malam sirki ya ce wa barakallahu lahu fil umril yasir nawawi ya rayu rayuwa ɗan kaɗan ne a duniya amma tare da ƙarancin shekarun sai Allah ya sa albarka a ciki wawahi wawahabahu ilmal kathir sai Allah madaukin sarki yama al'imamin nawawi baiwan ilimi mai yawa kun gano wannan da kyau ku to bayan da malai bayyana mana nash'atuhul ilmiya wannan fa a takaice ne ba takaitawa ba in aka ɗauko maki bayanin irin yadda nawawi ya halarci darasi da yadda ya daɗe yana karatu da yadda malamai gwaraza gogaggu ƙwararru suka karanta da shi to sai jikin ke sanyi ke ce to kya ina aka aje ki a fagen ilimi shiyuhahu malai ce malaman nawawi talakkan nawawi ilma ala yadai shiyuhun kathirin nawawi ya yi karatu a wajen malamai masu ɗimbin yawa minhum daga cikinsu akwai waliduhu waliyullah abu yahaya alhazini wannan babban malami mahaifin shi ya karantar da shi ilimi wannan na daga abin da ya sa ce kuma karantar da 'ya'yanku saboda idan yaro ya taso tun yana karami da ya tsaya yana wasanni yana zage-zage yana abubuwa na shirme kika fara karantar da shi ko to irin waɗannan yaran da iyaye ke fara karantar da su tun a zangon farko suke zama irin nawawi kuma zai taso bai da tsiwa zai taso bai da abokin fada zai taso bai da matsala da kowa haka zai girma sannan ilimin ne kawai zai kasance tsarin shi amma abin da ke ce, kullum a gidan kin zauna tatsuniya yake mai aiki yar gala-gala suke yi kallo suke yi musu da karerai ake a gidan in ya girma ka zai zama aiki da ta taso haka in ta je gidan miji abin da ta rika yi kenan ina fatan mun gano wannan da kyau to kuma abin da ake ce ku tsaya ku kiyaye ku gyara kenan kuna ganin wai ai ku ba kai karantar da ƴaƴanku ba kuna jin kunyan ƴaƴanku hai shedan ba zai ji kunya lalata muku su ba na biyu sayyidiya bin tamam al-hanafi na uku abdulaziz bin muhammad al-ansari wanda ya rasu hijira na da shekara 662 sai imaduddin abdulkarim bunu harsatani wanda ya rasu hidna na da shekara 662 shi ma sai khalid bunu yusuf annabulsi ya rasu hijira shekara 663 sai abdulrahman bunu muhammad bunu ahmad bin kudamatul maqdisi ya rasu hijira na da shekara 682 sai ibrahim bin isa al-muradi ya rasu hijira na da shekara 668 har ila yau daga cikin manya-manyan malaman al'imamun nawawi akwai ismail bin ibrahim bin abi yasir bin abi yasir ya rasu hijira na shekara 672 sai ishaq bin ahmad al-maghribi wanda ya rasu hijira na da shekara 650 sai abdurrahman bin nuh al-maqdisi ya rasu hijira da shekara 654 sai umar bin asad bin asad al-erbili da kuma sallar bin hassan al-erbili wanda ya rasu hijira na da shekara 670 daidai sai umar bin ali at-taflisi wanda ya rasu hijira na da shekara 600 da saba'in da biyu waɗannan sai kuma ibnu malik sahibul alfiya ibnu malik mai littafin alfiya ta nahau shi ma malamin nawawi ne wa ghairuhum kathir malai ce da wasu malamai ma masu yawa ina fatan mun gano wannan da kyau malai ce talamizatihi almajiran nawawi talan maza alan nawawi talamiz la yuhsaun ɗaliban da suke karatu a wajen al'imamun nawawi ba sa ƙididdiguwa minhum amma daga cikinsu a 'yan taƙaitattu akwai suleiman alja'afari khatibu diyar mun gano wannan da kyau ku shi ba da khatibu a da dariya gari babban limami ne na addariya da ya rasu hijira shekara 726 sai ali bin ayyub al-maqdisi ya rasu hijira shekara 748 sai muhammad bin ibrahim bin jama'a wanda ya rasu hijira na da shekara 733 sai ahmad bin farah al-ishbili sahibul manduma al-gharami sahih wanda ya rasu hijira na shekara 699 sai ibn al-attar da ya rasu hijira shekara 700 da 24 wannan dan tsakura ne kuma ka ɗibo muku manyan malamai masana gogaggu a harkan ilimi da tsoron allah waɗannan duk ɗaliban al'imam annawawi ne mala ya ce musannafatuhu littattafan da al'imamin nawawi ya rubuta na farko mala ya ce musannafatuhu fil hadith al'imamin nawawi ya rubuta littattafai a fagen hadisi daga ciki akwai alminhaj sharhu sahihu muslim bin alhajjaj ya yi wa muslim sharhi a mujalladi tara juz'i sha takwas sai riyadu salihin min kalami sayyid mursalin littafin riyadu salihin malamin da ke mana wannan sharhi da wannan ƙarin bayani da gabatar mana da tarihin nawawi ya ce wa kada haƙaƙtuhu ya ce ya yi taƙiƙin littafin riyadu salihin wasa dara an darabun kathir wanda darabun kathir suka buga sai al'azkar al-muntakhaba min kalami sayyid al-abrar wa huwa kitabina hadha alladhi nuhaqqiquhu shine wannan littafin namu na gaban mu yanzu sai sharhul bukhari al-imam an-nawawi yayi mu bukhari sharhi da ya yace lam yukammilhu sai dai nawawi bai gama sharhin ba sai a taƙarib wa taisir ila hadis bashirun nazir sai littafin al-mubahamat sai littafin alkhulasa fi a hadis al'ahakam lam kammilu shi ma bai gama shi ba sai littafin irshadu tullabin haƙa'iƙ ila suna sunan khairul khala'iq waɗannan littattafai su ne littattafai hadisi da sharhin hadisai wanda al'imamin nawawi allah maɗaukin sarki mashi baiwa a zamanin rayuwar shi ya rubuta yan tsakanin da allah waɗannan littafan aƙalla ba a kasar ba ga guda takwas ko mallakansa kawai aka ce ki je ki siyo an baki aiki ba ki karanta ba ba ki fahimta ba ba ki aiki da abin da ke ciki ba ballanta na ce ki rubuta kun gano wannan da kyau ku za ku zo ku ji shekara nawa ya a duniya kwata-kwata amma an yi amfani da lokacin rayuwa an yi abin da ya kamata an yi abin da ya dace wallahi ba za ki taɓa samun ilimi ba sai kin rage ƙawaye kun gano wannan a yanzu ni in mutum ya zo ya ce yana son abota da ni wallahi ganin shi nake makina ne saboda lokaci na ne zan ware mai na tattaunawa a matsayin aboki wannan mutum zai bata min lokaci kuma ya mun min shi bai san mahimmancin ma rayuwan shi ba inda ya san mahimmancin rayuwan shi ba zai bata man lokaci ya bata ma kanshi lokaci boye an zo yin abota lokacin da za a tattauna a jaya nazarin ilimi mana a yi zikiri a bauta ma Allah a nemi kusanci ga mahalici abin da ke cutar da ku kenan yau yau din nan za ki ga wata wai kawai ce ke da ake son ma ki rage yawan kawaye don ki tinkari harkan addini a lokaci da ya kamata da ilimi jama'a rayuwar nan karewa take fa tafiya take yi kuma manyanta kuke karfin ku raguwa yake yi in baki marmara kin samu abin da ya kamata ki samu na ilimi ba sai kin yi nadama Allah madaukin sarki ya kiyaye to bayan nan sai malai ce musannafatuhu fil fiqh rubuce-rubucen da nawo yayi a bangaren fiqh yana da littafi mai suna rawdatu talibin da littafin almajmu sharhul muhazzab yace lam yukammiluhu bai bagama shi ba amma yanzu wajen mujalladi 25 ne sai matinu min hajjar talibin sai idah fi manasikil hajj sai al fil fiqh sai tahrir tanbih sai tashihu tanbih waɗannan dillita daban al'imamun nawa nawawi ne a ɓangaren da ya shafi fiƙihu ina fatan mun gano wannan da kyau akalla ga littafai bakwai to ƙalubalen da muka saka ma waɗancan na hadisai ki ɗauka ki sa a kanki in aka ce ki mallaki waɗannan littafan an baki aiki ba wake karanta ba ba wake fahimta ba ba wake aiki da shi ba to ina ga ce ke kwafe ma ba ma kwafewa ba ina ga ce ke ki rubuta da kanki jama wannan harka na ilimi ko baya son shan takewa baya son zaman kashe wando kun gani wallahi abin da kuke ku zauna ku yi ta wasa da waya ana ta latsi wannan gaba ɗaya alama ne na cewa kin shiga halin asara a rayuwanki wallahi kuwa wannan tana cewa kina wani abu sun shi facebook kina wani abu kaza na kasa gane waɗannan abubuwan kin zo gama zama malama ne su wanda suke waɗannan abubuwan ana yaudaran ku ana cewa matasa ne amma tsakanin da Allah sanda suka taso suna neman ilimi su ma sun ɗauki wayan wani ne da ya suka kuma suna latsalatsi ko ko tsayawa suke suke karatun da suka yi da suka kai sun fitar da abin da suka fitar yanzu ba biliyoyin kuɗi suke samu ba mutane ne dama wanda ba addini yake gabansu ba su 'yan primasonic ne su rayuwa suke yi kawai dan in kika fahimci su wa 'yan primasons za ku san cewa mutane da ba su ma da Allah ba ba sai da wani addini ba su shaidan kawai suke bauta ma me shaidan suna bin son zuciyarsu ne kawai su samu kuɗi su ji daɗi a duniya to irin waɗannan lalatattun wai su ne suka kawo muku abubuwan shagala duk abin da bature ya yi ku yi amfani da shi wajen taimakon addininku da rayuwanku amma wala kuna ganin shagala ku yi watsi da shi ku je ku yi abin da ya kamata a ranar lokacin ku ko to sai ku yi wannan abin bayan kun gama aiki duka amma san da yake ware minti goma sha biyar kina rubuta text ki koma ki gyara ki koma ki gyara da kin yi amfani da wannan lokacin kin fahimci hadisai kwaya biyu kin karanta su kin yi himman aiki da su wallahi kuma ke wannan rubutun tax din da la yusminu wa la guni wanda a lahira sai kin ba da jawabi dangane da abin da kika rubuta wayannan gaba ɗaya ku mai da ita a matsayin abin amfani ne gare ku shine kuna isar da saƙo ne da ya zama ba makawa sai ta haka ina fatan mun gane amma gaba ɗaya kun gama shantakewa an gama shagala a yanzu mun rasa wace ce ta yi yunƙuro daga cikinku za ta zama malama irin sayyida aisha duk abubuwan shagala na duniya ya zo muku tv ya shagaltar da ku waya ta shagaltar da ku kawaye sun shagaltar da ku shirme da san abun duniya ya shagaltar da ku kuma al'umma matansu na shagala ko al'umma ta halaka domin fitinan farko da ya fara nakasa banu isra'ila ta janabin mata suka bullo shi yasa duk wanda bai da taka tsantsan ko to sai ta hallaka kanta ta hallaka iyalanta da iyayenta duka allah madaukin sarki ya kiyaye musannafatuhu fi ulumin mukhtalifa ci ga wasu rubuce-rubuce da al'imamun nawawi a fanni da fagogi na ilimi mabambanta daga ciki akwai bustanul arifin da attibiyan fi adabi hamalatul qur'an da at-tarkhis fil qiyam li fadli wal maziya min ahli islam sai littafin attibiyan wal mawa'iz sai ta hazibul asma wal duk al'imamin nawawi ya waɗannan ayyuka saboda gudunmawa ga addinin Allah mun gano wannan da kyau ko kowa ya tsaya fahimci wannan jama'a aikin nan aiki ne da gaske muke son a yi shi Allah ba so muke kawai mu nemo waje kawai mu miƙe kafa ana can ana cin kasuwan ilimi da addini a duniya mu mun zo mun zama wasu abubuwa ba Allah shi taimake mu sana'ul ulama wa alaihi yaban da malamai suke manawawi marukuci ƙalar dini subki babban malami a subki ya ce a shekul imam al'allama muhiddin abu zakariya shekul islam ustazil mutaakhirin hujjatullahi alallahi ƙin wadda ila sabilin salifin kana sayyidan wa hasuran malin ya ce wa laithan alan nafsi hasoran wa zahidan lam bal bi harabi duniya idza sayyara dinahu rib'an ma'amura lahu zuhudu wal qana'a wal mutaba'a as-salifin min ahli sunna wal jama'a wal musabira ala anwa'il khair la yasrifu sa'atan fi ghairi ta'a haza min at fi asnafil ulum fiqihan wa mutunu wa mutun ahadis wa asma' rijal wal lugha wa tasawufan wa ghayr zalika tajuddin sabki yace nawawi shehi ne limami ne hamshakin malami ne wanda ya kare rayuwan shi gaba wajen rayar da addini baban zakariya shehun musulunci farfesan waɗanda suka rayu a ƙarshen zamani hujjan allah ne ga al'umman da suka zo a bayan al'umman nan mai kira ne zuwa ga hanyar magabata na kwarai sannan shugaba ne wanda ya tsara kanshi akan aikin allah bawan allah ne mai mutunci wanda yake da zuciya wajen gina addini da tabbatar da ginin al'umma mai taka tsantsan ne kan duniya bai damu ba don ya rushe duniya muddin dai addinin shi ya zauna lafiya kuma katangan addinin ya tsaya a raye ba tare da rugujewa ba mutum ne mai taka tsantsan mai kankan da kai da haƙuri gane da yadda ya samu rayuwa ba mai ƙwallafa rai ne sai rayuwa ta zame mai yadda yake so ba sannan mutum ne wanda yake bin tafarkin magabata daga cin ahalus sunna wal jama'a mutum ne mai haƙuri da jajircewa a kan nau'ukan alkhairi babu abin da ke kau da al'imamin nawawi don gani da aikata aikin kirki zuciyan shi ko tunanin shi ko wani ya hana shi biyan haka zai tsaya kan aikin alkhairi a kowane fanni a kowane yanayi ya samu kanshi a ciki wannan yana daga cikin abin da ya sa al'imamin nawawi ya goge kuma ya ƙware kware gani da fannonin ilimi na fiƙihu da matinnan hadisai da sunayen manya-manyan masu ruwaya da yaren larabci da kuma tasawufanci da abubuwa da yawan gaske al'imamin nawawi ya goge kuma ya kware allah maraukin sarki ya kara mashi yarda wakalar zahabi shi ku al'imamin zahabi ya ce shehul islam nawawi shehun musulunci ne shehu shafi'iyya babban malamin mazabin shafi'iyya watan sannan abun koyi ne zahid mutum ne mai taka tsantsan a duniya alam sannan babban alama ne na ilimi muhyiddin wanda ya tsaye wajen raya addinin allah ya yahaya ni sharafin nawawi sunan shi ya haya dan sharaf an nawawi lahu siratun munfarida fi ulumihi yana da abin yabo na mutunci yana da sira kyakkyawa wanda ya fice a kanta dangane da ilmomi wata sanifihi da kuma irin rubuce-rubuce da ya yi wa dinihi da addinin shi wa yaƙinihi da yadda yake da yaƙini wa wara'ihi da takatsantsan ɗin shi wa zuhudihi da yadda yake gudun duniya wa qana'atihi da kuma wadatuwar zuci filiyasir in ya sama ba ɗan kaɗan a rayuwa yana wadatuwa ya ishe shi wata ta'abbudihi da kuma jajircewan shi wajen bautan Allah wata tahajjudihi da kuma tsayuwan daren shi wa khawfihi da kuma tsoron Allah min Allah ta'ala wannan yabo ne da malamai suka mishi duk wanda bai cika wannan ka'idan ba in ya zama malami karshe zai mutu da nadama ne sau da bai aikin Allah ba saboda haka Allah ba zai sa hannu akan aikin shi ba qala ibn kathir babban malami ibn kathir yace muhyiddin yahaya dan nawawi mai raya addinin Allah ne abu zakariya nawawi baban zakariya mutumin nawa summa dimashki a shafi'i mutumin dimashk kuma mabiyin mazhabin shafi'iyya shehul mazhab babban malamin mazhabin wa kabir fuqaha fi zamanihi kuma shine babban malamin fiqihu a zamanin shi wa kada kana mina zahadati wal ibada ya kai matuƙa wajen gudun duniya da yawaita ibada walwarai sannan na taka tsantsan wata harri da bin abu keke da keke da kiyayewa mala ya ce walin jima'i anin nasi ala janibin kabirin sannan yana mu'amalantar mutane da mutunci da kuma sanin ya kamata la ya alaihi ahadin min alfuqaha gairuhu kai ba fa wani wanda za a gwama al'imamin nawawi a ce ya fi shi in an gwama wasu da nawawi sai a ce nawawi ne a gaba ne ne ma ma'ana nawawi da sauran kenan ina fatan mun gano wannan da kyau yasa duk mutumin da ya ba Allah ko ya kiyaye ka'idojin Allah ko yayi abin da ya kamata a bisa tsarin Allah ko ko ya mutu bai mutu ba Allah zai tsare mai mutuncin shi wafatuhu rasuwan al-Imam nawawi safar al nawawi fazara baitul maqdisi al-Imam nawawi yayi tafiya har ya kai ga ya ziyarci baitul maqdisi wa ada ila nawa ya gama sai komo garinsu nawa famarida a nan ya kwanta rashin lafiya wa hadarar hulmaniya sai mutuwa ta same shi fanta kala ira rahmatullahi ta'ala al'imamin nawawi ya rasu ya tafi ga rahman ubangijin shi da izinin allah firrabe wal ishirin min shahar rajab a watan rajab ishirin da hudu ga watan rajab sanata sittin wa saba'ina wa mi'a daidai hijira na da shekara 676 mun gano wannan wa kima bi janibi kabarihi masjidin yuzar mala ya ce a kusa da kabarin shi har ma wani masallaci aka da ake kai ziyara ilal yau har zuwa yau min an hayar alam islami kafa da garuruwa kun san su yan bid'a in malami ya rasu ba za su amfana da ilimin shi ba kabarin shi suke nema yanzu ku je ku samu yan bida dan fodiyo di yin rubuce rubuce ba sa karanta littafan dan fodiyo kwata kwata amma sun je sun yi gini a kabarin shi nan suke zuwa ziyara kawai ba abin da ya dame su duk alherin da da wannan ya zo da shi dan fodiyo ya zo da su ba ruwansu me suke nema kabarin kawai malicin rahimahullahu ta'ala allah ya ji kanshi wa nafa'a bi kutubihi allah ya amfanar da al'umma littafan shi wa ajzala mathubatihi kuma Allah yawaita sakamako da alheri da Allah zai mai sakamakon kwazo da jajircewa da wajen gina addini wa adkhalahu jannata adanin kuma Allah ya shigar da shi aljannan nan ta tabbata aljannan nan ta zama Allah madaukin sarki ya tabbatar da digadigan al'imamin nawawi abu zakariya Allah madaukin sarki ya sa mu dace to bayan da malami mana waɗannan bayanai a tattakaicin matukan takaitawa sai ce ta haƙiƙ su malaman da suke wannan aikin to akwai aikin da suka yi suka bi a cikin littafin nan yadda suka tsara littafin yakin tsiye gyaru kusan wannan shine bayani na ƙarshe daga nan sai muƙaddiman nawawi sai fada a cikin littafi gadan gadan mala ya ce sa'ata na bil hadis amraini ithnaini huma ya ce zan gabatar muku da bayanai guda biyu ga su kamar haka wasfil makhtut mala ya ce zai kawo muku siffan rubutun hannu na nawawi wa khututat tahqiq da kuma rubutun hannu na tahqiqin na rubutun hannun mai littafin kun gano wannan da kyau ko yanzu fa wannan shine rubutun hannun nawawi wannan nawawi wannan rubutun da kanshi kun gano wannan da kyau ko mala ya ce zai kawo wannan ina fatan mun gano wannan da kyau kaman ga yanayin dai a littafin kuna gani ko mala ya ce wasfil makhatut ta ta fitta hakiki kitabul azkar ala nisataini khatiyataini mala ya ce ya dogara wajen taƙiƙin wannan littafi a kan bugun littafin rubutun hannu iri biyu kuma nuskatun maktabatul asad bi akwai bugun littafi na farko na rubutun hannu da ya samu a labiri na garin dimashq sham mali ce ta hamilar rakam wanda a labararin a lamba na inda ake katalogin din abun 717 wa adada ha adadin takaddun rubutun hannun 346 ne wa fi kulli safha a kowane falle daya akwai layi 24 shine arba 20 sataran layi 24 mali ce kiyasu kiyasuha in aka yi kiyasi na tsawon zai ba da tsawon 25 so 16 ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce wa tabda'u hamdulillahi wahidul kahar, kuma an fara littafin ne da alhamdulillahi wahidul kahar, ma'ana daga inda al'imamin nawawi ya fara in kun duba inda ya ce muqaddimatul muallif can duk wani yabo ne malamin yayi amma nawawi shi ya fara littafin da cewa alhamdulillahi alwahid alqahar al-aziz al-ghaffar muqaddir al-aqdar musawwir ah, musarrif al-umur da haka al-imam ya fara yace haka ya ga littafin an fara da shi amma ba'du qala allah al-azim al-aziz al-halim fazkuruni azkurukum yace da haka nawawi ya fara da wannan mala yace wa tantahi biwa ma taufiki illa billah kuma littafin ya ƙare da inda nawa ya ce wa ma taufiki illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab hasbunallahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billah in ka duba can karshen littafin haka za ga al'imamin nawawi da haka ya rufe littafin shi ina fatan mun gane wannan da kyau duk wani magana da aka kawo wanda ba wannan ba nawawi ba shi ya kawo ba ina fatan mun gane wannan da kyau gashi nan alhamdulillah rabbil alamin kaza kaza kaza da haka al-imam ya gama to malai ya abin da ya gani na karshe kenan wa qarana saha muhammad bin ahmad bin abdurrahim fi zilhijja wanda ya kwafe littafin muka samu kwafin shi sunan shi muhammadu dan ahmad dan abdurrahim a watan zilhijja shekara ta bakwai da talatin 739 shi sa in na ga kuna wasa a littafin ku sai abin yaban mamaki yanzu wannan mutumin ku kalli shekarun da ya kwashe an adana littafin an kiyaye ƙarshen ta duk waɗannan littafan da muke da su ku nan gaba sai an zo an nemi naki amma kin watsar ba abin da ya dame ki wai yaro ne ya falla fallan me yasa bai falle fallan kunnin ki ba amma ya falle fallan littafin da ke dauke da san manzon Allah Allah ya sa mu dace inda za a zo ga littafin ya yage sai a ce wallahi yaro ne ka gani ma bai banna ba ya ga ma hanci ina fata mun gano wannan da kyau amma hancin ki da ki suna nan lafiya lau amma littafin addini kuma ya yage wa hiya nuskhatun musahhaha mala yace bugu ne wanda an ba an gyara ta wa alal hamishi kalimatin wa shuruhun wa ta'alikat a gefe kuma yace malamin di ya biya ya karan haske wa khattin nusahil mu'tad kuma an yi rubutu wanda an saba da shi littafi rubutu wanda za a gane rubutu wanda yake fes rubutu wanda bai wahalarwa wajen fahimta mala ya ce wa razamtu li hazihin nusha kuma ya yi ma wannan nusha wannan da muka gama bayani a kanta misali da harfe bi'a kina in yi bayani ya sauke lamba ya ce wa fi ta a to sai ke ce wanda ya samu ne daga maktabatul asad bi dimashq kun gano wannan da kyau ko a maktabatul asad bi dimashq sham a nan ya samu wata kuma ga yanayin yadda take malaman ba suna aiki ba dan karami ba yanzu wannan littafin zai je ta bin wannan rubutun hannun ko dai kalli yadda rubutun hannun ne yake ya ta bi yana karantawa yana tacewa yana tantancewa yana kwafewa sannan a je a buga ya tabbatar da haka yake shine ta hakiki sannan ya je nemo rubutun da aka buga na inji ya biya tantance ya tabbatar da duk abin da ke ciki an rubuta shi daidai ba abin da aka rubuta shi wanda ba daidai ba jama'a aikin da malamai suke yi kenan allah ya saka musu da alkhairi wallahi tsakaninmu da malaman nan addu'a ne kawai wallahi ba abin da za mu yi masu sai fatan alkhairi da fatan allah ka sa mu bi gurbin abin da suka rayu a kai ‘ya'yanmu da jikokinmu su ma allah madaukin sarki ya tattala mana su su ma su wancan aikin alkhairin da waɗancan bayan allah na ƙware suka yi wallahi ne shine fatanmu amma fa mu dagi wajen tarbiyya wajen yin abin da ya kamata wallahi in baki gyara kanki ba ko kin zama nagari wallahi bayan da za a yanki zama nagari mawaki ne a jahiliya yake cewa fa suka fa fasaha anal gayyi war rada mata ta ha yagawi alladhi ka yaktadi yace ka kara kanka daga duk wani abin da za a ce tar Allah wadare yace domin san da ka lalace ku duk wanda ya mu'amala da kai sai ya lalace irin ka Allah ya tsare mana imaninmu za mu saurara anan sai in Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم